والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu ikon haɗawa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatun littafin tsewar Buhari. Kamar yadda aka riga aka sani a muna cikin kitabun nikahi sai dai saboda sharhin wani hadisi daga cikin hadisan kitabun nikah hadisin ummi zar'i sai muka fita daga cikin littafi kamar tsawon sati biyar ko shida. da yake sati da ya gabata mun kai ƙarshen wannan sharhi na wannan hadisi da ɗaya daga cikin malamai ya rubuta Abdulkarim bin Muhammad Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala. Yau muna dawo a cikin littafin Zaiwul Bukhari. Muna tashi inda mun ka aje kayan hutun Idil Layya. Babu ƙaunin Lahi ta'ala an rijalu ƙawamu na alimisa. Babin fassarar cewar Allah mai girma maza su ne shugabanni su ne masu kulawa akan mata bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd saboda fifitawar da Allah ya junansu ya fifita jinsin maza bisa ga jinsin mata ila qawlihi har cewar Allah inna Allah kana aliyan kabira حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني حميد عن أنس رضي الله عنه قال أنس ياتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya ilahi min nisa'ihi daga mata ne ma'ana ya yi rantsuwa zai kaurace ma mata ne shaharan wata guda wa qa'ada fi mashrubatin la dan haka sai ya zauna a wata baraya din a cikin wata turaka din fa nazala sai ya fito daga cikin wannan turakar ya komo wurin mata ne littafin wa shirina daidai ishirin da tara ga wata faƙila ya rasulallah sai aka ce mashi ya manzon Allah ɗaya daga cikin matan ta ce mai ya manzon Allah innaka alaita kai karanci shaharan wata guda kuma gashi yau 29 qal annabi yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna ash-shahra 29 ai haƙiƙa wata yakan yi 29 29 ma wata ne ishirin da tara ma wata ne. A munasabar wannan ayar da hadisin saboda a cikinta akwai ambaton sifar yadda za a ƙaurace ma mata, a ƙaurace musu amma sai ala filma mafajin a wurin kwanci. To zama hadisin yana fassara filma mafajin ba mabbe da mafumi a ce ba a ƙaurace mafi wurin kwanci ba a ƙaurace musu in ba wurin kwancin ba kamar da babi na gaba garai zai ƙara fayyace mana ce babu hijiratin nabi sallallahu alaihi da sa'ahu badan annabi ya ƙaurace ma matansa saboda wani abu da ya waru fi gairi inna kuma da ya kaurace musu ba a cikin ɗakunansu su ba wa yuzkaru sai dai an ruwaito an muawiya bin haida abu yana jingina hadisin zuwa ga annabi wala tuhjara a Allah ko ghaira Allah tuhjara sai dai ba za a kaurace ma mace ba illa fil baiti sai a cikin ɗaki ko sai a cikin gida sai da muka diba kenan Allah tuhjara illa fil baiti riwayar ta muawiya bin haida da yake jingida zuwa ga annabi ta yi daidai da wahajruhunna fil mabaji sai ya zama kenan mafhumin wahajruhunna fil mabaji ba a kaurace musu fi ghairil mabaji to amma sai ga shi an rawaito hadisi annabi ya kaurace ma mata ne wata guda kuma ba a filma kwaji ba daban ma ya bar dakunan sai ke wani daki na daban dakinsa baraya dai ya bar zuwa wurin su hau wata guda wal awwalu asahu wancan kuma na farko shine mafi inganci ma'ana shine ingantacce don babu ma mu karara tsakanin kamar ake shine sahih don wannan bai da mukarna da wancan bale ai ya an samu abin nan tabbiri tsakanin almuhimmu hadisin muawiya bin haida shina da ramni a cikin isnadi ne saboda haka imam al-buhari ya buɗa shi da wayu kaw da ta'alika bi sigata tamribi almuhimmu ayar da Allah ce kada a kaurace mu sai wurin kwanci ba ta nihin bai halatta a ƙaurace musu in ba wurin kwanci ba dan gashi a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙaurace musu ba fil mafajidi ba a wani ɗaki ma keɓantacce na shi daban ya ƙaurace musu har tsawon wata guda حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج وحدثني محمد بن مقابل وحدثني محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن صيفي أن إكرمة إكرمة ابن عبد الرحمن بن الحارث أخبره يا باش الأباري أن أم سلمة أم سلمة رضي الله عنها أخبرته تاباش الأباري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم annabi halafa yaranci la ya da zai shiga ala ba'abi ahlihi ga iyali ne shaharar tsawon wata guda falamma mabatis atun wa ishiru na yauman lokacin da kwana ishirin da tara suka wuce gada alaihinna sai ya yi sammako a wurinsu ma'ana da sa ta kenan. awaha ko kuma a yi marice ma'ana kamar da marice ne faƙila da hu sai aka ce mishi ya nabi Allah ya annabin Allah halatta karanci Allah ta dakula na. ba za ka shiga a wurinsu ba shaharan wata guda qal annabi ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna shahara! Ya ash-shahra yakunu 29 yawma a yi wata yakan kasance kwana ashirin da ta. Haddasana Aliyu bin Abdullah, na Marwa bin Mu'awiya, na Abu ya Afurin, ƙwala ta zakar na mun yi muzakara inda Abis Buha, wurin Abis Buha. Muka yi muzakara ta ilimi, shi ne idan ma abuta ilimi sun haɗu, sai a ɗauki wani babi guda daga cikin babukan ilimi a tattabna a kai dai. kowa ya kawo abin da ya sani game da wannan babin kamar misali ɗaliban ilimi su haɗu suna tattaunawa sai a ɗauko wani babi guda na ilimi ko wata mas'ala ta ilimi misali kamar idan mutum ya ce ma mata sai ke haramta gare shi malamai suna da magana guda ishirin game da wannan to kowa ya kawo wanda ya sani cikin maganganun sannan menene mafi mafi zaɓuwa a cikin maganganun sannan bi an dalili haka ya kamata hirar ɗalibai ta kasance a dukkanin majalisoshinsu ba su kama hirar siyasa ba ko hirar masu kuɗi ko hirar masu mulki ko wasu hirarraki na shiririta aslah Allahu al-jamil حدثنا inda abin buha عند أبي الضحى فقال حدثنا sai shi abin buha أبي ce Haddasa ابن abbasin. qala asbahna yawman mun waye gari wani yini wa nisa'un nabi sallallahu alaihi wasallama matan annabi ya alaihi da suna kuka inda kullum ra'atin min hunna ahluha kowace mata daga cikin su danginta sun zo wurinta kuka ɗaya aka yi wannan yinin saboda wani abu da ya babu kenan fa kharajtu sai na fito ila masjid zuwa masallaci in jiwa in ji Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ma fa ba huwa mal'anu sai ga masallaci ya cika minan nasi da mutane fa a Umar bin Khattab sai Umar dan Khattab ya zo fa sa'ida ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hau dan ya zo dakin da annabi yake saboda dakin da annabi yake itace ne aka tattawa tsaye aka gitta wasu aka yi ɗaki can sama aka yi matakala sai ka tattaka ka tattaka ka kai can sannan ka shiga cikin daki yana sama kulliya wawa fi gurfatin lahu suna cikin wani ɗaki da yake sama gurfa ɗaki na sama sallam sai umar ya yi sallama lam yujibu ahadun ba wanda ya karɓa shi ثم سلم يساك سلم فلم يجبه أحد فأنت كربا مش ثم سلم فأنا يساك سلم فلم يجبه أحد فأنت كربا مش to kaga sai juyo ya dawo kenan to zai juyo shi dawo fana dahu sai ya kira shi wa ya kira shi wa ya kira umar eh riwayat abinu aimin fana dahu bilalun sai Bilal ya kire shi. Riwayar Nasa'i fanada Bilal sai Bilal ya yi kira. Babu lamiri sai Bilal ya yi kira. Riwayar Imam Muslim a cikin sahihi Muslim azina lahu rabahu sai rabahu ya mai zai ce ka ho shiga. Ka kaga sai aka samu mai sabani. Malamai sai suka yi jam'in riwayoyin akan cewa Bilal yana can cikin ɗakin tare da annabi. abu bayan shi an bakin koha da waje da bilal ya kire umar umar bai ji kiran bilal ba sai abu a sai rafahin ya kire bilal sai bilal ya ji kiran kaga lokacin da riwaya ta ce bilal ya kire shi haka ne bilal ya kire shi lokacin da riwaya muslim ta ce raba ya yi mai izini ya ce shigo abinda bilal ne ya faɗi umar bai ji ya ba da ba a yaki dan mishi sako sai zama babu cin karo da shura tsakani an gane fa dakhala ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai shiga wurin annabi fa qal sai Umar ya ce tun daga can cikin gida kuka dai a sai Umar ya ce a tsallakta nisa'aka annabi halanka saki matanka fa qala la annabi ya ce a'a walakin sai dai alaitu min hunna shahara na yi rantsuwa ba zan zo wurin su ba ba zan shiga wurin su ba har wata guda fa makasa sai annabi ya zauna a baraya dai tis'an wa ishirina tsawon kwana ishirin da tara bai shiga wurin mata ne ba sun hala ala nisa'ihi sannan ya shiga wurin mata ne bayan kwana ishirin da tara to kaga dai mata kowa suna tabawa kenan saboda siffa su suna nan ta karkata da an kawaki sai dai a yi hankuri amma kuma komi hankulinka komi zaman ka na Allah kuma bai hana ka ɗanye wani motsi na lazartarwa tun da gashi annabi ya yi motsi na lazartarwa kaurace musu hawa wata guda wanda gashi annabi mai rahama ne mai tausayi ne mai jinƙai ne mai bin al'amura ne sannu sannu amma duk da haka sai da an kai ga ya kaurace musu wata guda duk hankulin annabi eh, don rahama ne duk jinƙai ne duk biyan al'amura ne sannu sannu risk babu ma yuqra'u min darbin nisa babin abinda an ka hana na bugun mata an hana bugun mata irin bugu na jahiliya wa qawlihi da kuma fadar Allah wasribuhunna fadar Annabi sallallahu alaihi wasallama wasribuhunna ku buje su darban ghayra mubarrih bugu wanda bai cutarwa wanda bai fasa fata bai karya kashi حدثنا Muhammadu بن Yusuf. حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس أحدكم امرأته kada ɗayanku ya guji matarsa jaddal abdi kamar yadda ake bugun bawa kuma yujami'u hadi akhir yau sannan karshenta yayi kwanciya da ita a karshen wannan yini annabi ya hana a yi kuma yana ishara a kan cewa mutum ba zai ji kunya ba bayan ya ba ta kashi kuma marice ya yi kuma ya nemi saduwa da ita bai jin kunya hmm? saboda ka annabi sallallahu sallama shi bai taɓa bugun ko mace ba ko bawa ko wani abu sam da hannu ne sai wurin jihadi sai wurin yaki fi sabilillah to zannanci na bugun mata kuma zalunci ne irin wannan bugun na jahiliya mutum ya kama mace shi ta ɗibka eh, ko ya sa bulala ko ya sa icce ko wani abu ya ta kaurata wani har ya zubar mata da haure ko ya fasa mata fuska ko makamancin hakan nan to wannan bugun haramun haɗin mace ta yi laifi mataki na farko da an ka a ɗaukawa a faɗakarwa ila in bai amfani ba a kai ga ƙauracewa in wannan bai tasiri ba kila a buga kuma bugun kai zan mai fasa fata ko mai karya kashi kuma ko shi sai an auna da bugawar da rashin bugawa wani saboda haka, ko da bugun ya kama da mata ka yi idon marurutiya ka ɗau na kawo buga za kai ba buga za kai ba saboda haka, a ɗabi'ar bugun mata ɗabi'a ce ta dakarun maza dakarun maza su suke bugun matan babu ulmar a su Zau, fi ma'siyati badan bai halatta mace ta wa ta ga abin da ke zafin Allah saboda ya riga ya gabata a ishara zuwa ga wajabcin mace ta wa mijin ta to cin mace da wajabcin ta ba amun na ba da bihil umum a akwai ha akwai husus shi ne ba ta yi mai da'a ga abin da asafin Allah subhanahu wa ta'ala dan babin da ya gabata ishara ne akan cewa mace wajibi na ta wa mijinta da'a dan shi da aka ce har in ka yi laifi ya yi mata wa'azu in ba ta ce a bai kaurace mata in ba ta jiya ba to zama ya yi bugun da ba na zalunci ba to wannan dokoki da aka tsara suna nuna ashe wajibi ne kan mace ta fice daga wa mijinta ɗa'a sai dai ba horo da ido ba sai dai ba ko ta halin kaka ba sai bisa ga ɗa'ar Allah hannu wata ana. sadda ya zama yanne abin da yake saban Allah na to ba za ta yi mai ɗa'a ba حدثنا خلاد خلاد بن يحيى حدثنا إبراهيم إبراهيم بن نافع عن الحسن هو ابن مسلم عن صفية عن عائشة أن امرأة وتمأت من الأنصار زوجت ابنتها tawa da أوري أن دورا daura mata yadda aure za a kai ta gidan miji idan za a kai mace gidan miji za a yi mata kawa da kwalliya fatama afa sha'ar ra'asiha sai gashin kan da ya kakkafi sai gashi babu gashin kai ga amarya faja'at ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai ita wannan mahaifiyar amarya ta zo wurin annabi fa zakarat zalika la ta faɗa mishi abin da ke gudana ga diyarta an daura mata arbe magana tarewa gidan miji gashi ta samu kakkaɓewar gashi faƙalar ta ce inna zaujaha ni an asila bi mishin ta ya ce mu yi mata ɗauren gari ka a kai mai amarya kwakwal kwakwal haka nan faƙala la annabi ya ce a'a ka a ɗora gashi inna hukan lu'ina al-musilatu hakika Allah ne masu ɗauren gashi ka a ɗora gashi kenan ko da ki ya ce ki yi doren gashi to ba za ki ba don sabon Allah ba za ki ba don sabon Allah ko mijin ke ce ki kyaga wanda ta hukka ta kyau ba za ki ba don sabon Allah to duk abin da ke sabon Allah in mijin yau wani ki da kika to doren gashi haramun ne duk da malamai suna da magana ga bambanta gashi da abin da ba gashi ba wadda tana da bukata da ƙarin bincike abu malikin a cikin sayyar zikin sunna ya kawo bayani a abuwa zina game da ƙoƙarin bambanta abin da a gashi da abin da ba gashi ba a wayin ya nuna fahimta dai in ba gashi ba ne ana iya dorawa gashi abba a dorawa amma dai akwai buƙatar ƙara bincikawa babun wa ilimra'atun khafat min ba'daha nushuzan idan mace tana jin tsoron wato sabani tsakanin da mijinta aure razan ko ya ta batu tana ganin cewa zai hita batunta ya hita iskan da gaba aka tare hausa حدثنا ابن سلام حدثنا ابن سلام ابن سلام اخبرنا ابو معاويه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها وان امراه خافت من بعلها نشوزا idan mace tana jin tsoron saɓani tsakanin da mijinta barkacewar zama awai iradan ko tana tsoron yin ta iskan je ya bari da ita qalat aisha ta ce radiyallahu anha abinda an fassara wannan aya hiya lamar'atu ita ce mace ta kuno inda rajuli da take aure da namiji la yastakasiru minha bai more mata kamar wanda ya kaso Zai samun morewa game da ita da yuridu a sai nuhi ya sake da saboda ba shi morewa da ita wai ta shi gaira ha shi wata ta kolu lahu sai matan nan ta ce mishi an tikini mai gida ka yi hankuri ka riƙe ni wala ta tu ne kakka sake ni sun mata zawwaji gairi nan bayan ka riƙe ni ba za ta sake ni ba to ka harman wata fa an fi hillin minan faɗa, na yaye maka cisuwa na ɗauke ma cishe ni minan faɗa ta alayya na ɗauke maka cishe ni da abinci da sauran duk abubuwan lura shi na faɗa, irin sabulun wanka sabulun wanki da sauran su duk ta ɗauke mai wal kismati ne kuma na ɗauke maka raba kwana da ni kawai a ta kwana inda amarya don mi don kai ya sake ta fa zalika qawluhu ta'ala wannan shine fassara cewar Allah mai girma fala a alaihima ba laihi tsakanin miji da mata idan ta ga sare sare zai ya taba tunta ta ga alamun zai kaurace mata ta ga alamun zaman su ba zai kimtsu ba zai barkace to babu laifi an ya salaha su shirya kansu ta sako daga haƙƙinta ma tsakanin su sulhan sulhi wa sulhu khair ay sulhi ya yi rabuwa ta bar haƙƙin ta a ya yi rabuwa sulhi ya yi rabuwa a daidaita sulhi ya yi rabuwa to Aisha ta ce wannan shine fassarar wannan aya an yasalaha wata qira'a an su kuma ibn amirin da sauran da shi ya حدثنا من شباب باب العزل بعد عزله حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل من كسن منا عزل على عهد النبي عزامنا النبي صلى الله عليه واله وسلم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني أباب سمع جابرا رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل mun kasance muna azuro kuma lokacin Qur'ani yana saukowa ma'ana lokacin rayuwar annabi lokacin wahayi dan Jabir bayan nan Kur'ani Qur'ani ba dan da hadisi wahayi na inni utitul Qur'an wa to lokacin da muna yin wannan azulan lokaci ne na wahayi to kuma sai shi wahayi bai sauko da ana muna ba kamar da aka samu ziyada a wata riwaya walau kana an yuna 'anu lana hana anu alquran amma ziyadar ana sabani daga Jabir ne ko daga Sufyan amma dai abin da an zahiri riwaya Imam Muslim wannan ƙarin na Sufyan dan da ya kawo ta ce qala Sufyan ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القران والعلم عند الله تعالى وعن امر دقى امر انا اطاهن عن جابر قال كنا نعزل من قبل جمنا عزلوا على عهد النبي عزام عن صلى الله عليه وسلم ان قلت يا وزير التفاعل ديتي ذاك غير روايه وصلوا روايه ما اتاو اتاو اما روايه ده ادى اتاو شيء ما في رنجايه yace mun kasance muna yin azlo a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal qur'anu yanzilu qur'ani yana saukowa bi ma'ana a amu min zalika ma'ana lokacin wahayi fi ahadil wahayi حدثنا عبد الله عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن مالك مالك بن أنس عن الزهري عن ابن معيريز عن ابي سيد الخدري رضي الله عنه قال اصبنا صبيا من صاموا ماتا وان دعك كامور صبيا كامور ياكي فقلنا نعزل فيما كتبت منا عزل فسألنا رسول الله فيما كتب من ذا صلى الله عليه وسلم وانا عزل ان دمك يقمده وانا ماتا دمك كامور ياكي منين مصيني faƙal sai annabi ce awa innakum la taf'aluna ashe ko kuna aikatawa qala ha salasa ya faɗi haka so uku ashe ko kuna aikatawa ma min nasamatin to ku sani ba wata halitta ka'inatin da za ta kasance ila yawmul qiyama har ranar alqiyama illa hiya ka'inatun face sai ta kasance ko an yi azalo ko an sa roba ko an yi allura ko an sha ƙwayoyi duk halittar da Allah so ta kasance sai ta kasance ma'anar azalo a wancan zamanin na dori idan mutum yana da koya, bai son ta yi ciki da shi bai son ta ciki da shi saboda in ta ciki da shi ta zama ummu da in ta haihu kuma za ta yi wa ya sai in yana son ya sai mutane ba su yi kwarai don sun san da ya mutu zama ɗaya ko kuma a'a bai dai son su haihun da goyon to shi kenan sai su zama in su kai jima'i da bayan idan maniyin su zai zo sai su zubar da shi waje don kattai ciki wannan hanyar ita ce a akwai wannan zamani to yanzu zamani ya shigo da wasu abubuwa da za su iya tarbi ciki in Allah ya so ya tarbu kamar irin roba, ƙwayoyi, allura da makamantansu. Ta za a ga na wannan zamani ana amfani da su don waccan manuwa don ka a samu cikin. Wala hasa don manuwa ingantatta ko don manuwa mara signanci. To wannan ruwayoyin da muka karanta sun yi nuni zuwa ga lokacin sahabbai akan samu yin azaloni saboda kan mutum ya samu ya haihu da goya don kyamar ya haihu don kun ga bayina sun ka samu kamanni na yaki don kyamar kai ya haihu da goya ko kuma don kattai ciki don in ya tsaye da ciki ba a sai gila ko kuma za ta yi arawa ko ya daɗe yana tallabe sai suwa ba to saboda haka dai a abin nan ba suka azalar to amma annabi bai haramta musu ba bai haramta su yi ba ƙarshe dai ba haramu bane a yi azalo haka lalle suka tabbata to abubuwan da suka yi kama da azalo a zamanin mu na yau irin robobin nan da ƙwayoyin nan da allori da makamantansu Wanda suke za a yi amfani da su don hana ciki me a matsayin musulunci game da su malamai masana na zamani sun yi bitar waɗannan abubuwan sun nemi dalilai da huskoki na nassocin shari'a suka tabbatar da bayani kamar haka. Na farko, ƙayyade iyali ya tafi kashi biyu, akwai ƙayyade iyali na har abada. Misali mutum a ɗaure ko a cuye mahaifar mata dai, ko a yi mata wata allura ko wani maganin da san ba ta sake ciki har abada. Wannan haramun ne. Haramun ne ittifaqan duk musulman zamanin nan sun yi fatawa akan haramci ne. hanyar da za a bi don a dakatar da haihuwa gaba ɗai wannan haramun nan an gane shi haramun ne wannan amma hanyar da za a bi kila don dakatarwa zuwa wani ɗan lokaci to wannan ita an da sharuɗa ko kuma dukkanin sharuɗa malamai suka ce sharaɗin amfani da waɗannan hanyoyin ya zan babu niyyar yanke iri gaba ɗai ma'ana ba ka da niyyar dakatar da haihuwa ta har gaba ɗai kai ba ka da buƙatar haihuwa sharaɗi na harko ce don kahin ya halatta na biyu ya zama zuwa ɗan lokaci kamar misali shekara biyu haulai da kamilai ne na uku ya zama ba don tsoron talauci ba ba ka da wani kuduri na in iyali sun kai ma yawa baka da abin ciyar da su baka da abin ɗaukar nauyin karatun su kaza kaza ba shi a manawarka ba don wannan wayar manawa ta ta yahudawa tsaya su yi muku yawa ba ku da abin da za ku shi su ko abin da za ku ɗaukar karatun su ko menene na su to kai zan kana da wannan niyyar ya zan baka da wannan niyyar ina ko wannan niyyar to haramun to ya zan baka da wannan niyyar na hudu ya zama da matar da mijin duk sun yarda kakkalaba ba ka yi mata bata sani ba haramun nan dole sai ta sani dole sai ta yadda don kana da haƙƙi kana da haƙƙi in ta yadda a yi in ba ta yadda ba a bari an gane ko na biyar a tabbatar ko a yi zato mai ƙarfi wannan abin da za a yi amfani da shi ba zai cutar da lafiyar ta ba yanzu ko an anjima yanzu ko nan gaba in an tabbatar da ba zai cutar da lafiyar ta ba yanzu ko nan gaba to ya halatta in ko an tabbatar ko ana zato mai ƙarfi wata cuta za ta biyo ba yanzu ko nan gaba to ba za ta halatta ba na shidda ya zama ta hanyar wato ƙwararre ga wannan aikin ma'ana ƙwararre ga harkar lahiya ka a sai a yi ga 'yan kabu-kabu a samu likita ƙwararre ko makamancin likita wanda ya ƙware a kan wannan ka a yi ga 'yan koyo ko 'yan kabu-kabu bakin hanya an fahimta ko to wa'annan su a sharuɗan da malamai suka ambata game da wannan kaga manuwa ta yi koyi yahudawa cewa iyakar su yawa a rage iyali ƙasa ta yi kaɗan babu wurin gine-gine abinci ya yi kaɗan ga ƙasa a rage ɗaya kamar wani annan suna zozogaro suna tayin su tankara ma mutane irin wannan hukunci ya zama hukumance eh irin wanda wasu ƙasashe sun ka ɗauka sun ka wahala da baya sun ka tuba ko irin wasu ƙasashe sun ka irin wannan salon a dakatar za ta da kaya haihuwa yi shi don ba a koma haihuwa in an ka ji ba ta ka haihuwa a kama ka wataƙila ba a kai a gidan yari to wata kasa mara da sun karasa wannan sai Allah ya jarabe su in mace ta yi ciki da ta yawa suka haɗa bakwai ya kasa wata ɗa shidda wata ɗa biyar wata ta uku haka ta ta yi raju zai to ta farko ta yi bakwai ta du ta yi biyar nawa kenan to ya ga yaro a bai shi ta yi ne sannan kuma abin da ya zo ƙarshe sai aka samu shekaru sun tafi babu matasa duk inda ka diba tsofaffi na sai waɗanda sun kusan cin tsohuwa matasa haka babu su sun zama kaɗan cikin al'ummar da zuwa gano sun ci baya dole suka zo suka bude wannan kowar suka sake wannan doka dole da yanzu yahuda suna nan suna kai suna nan suna zawarcin najeriya ta yadda a sa shi hukumance doka ta dole ka kai da iyali ko ka dakatar da haihawa, ko kana so koma ga ku to wannan zalunci na kuma haramun na amma in za a bi ka'idar ba kayyadewa ta har abada ba kila don ya rasa samu lahiya in ta haihu a jira shekara biyu ta sake ciki daidai wannan da aka yawa ya yi kwari ya samu lahiya ko kuma don wata maslaha ta lahiyar ita kanta to wannan babu komai ya halatta amma haka kawai don yahudanci wakar yasi ma yawa ba ka da abin da za ka cishe su kamar kai ka ci da kanka da kanka kai wa so ki da lura ka ba Allah ba ta hmm? gani wala taqtulu awladakum min imlakin na an nazquhum wa iyyakum to wayannan sharuɗa su ne abinda malamai a majalisun ilimi na duniya suka zanna suka tabbatar saboda haka ba a cewa haramun na gaba dai ko ba a cewa ya halatta gaba dai dole sai an fayyace an fitta wanda ya haramta da wanda ya haramta babul qur'ati bainan nisa'i ba da yin ƙuri'a tsakanin mata idza arada safaran idan mutum yana nufin tafiya kana da mata biyu ko biyu za ka yi tafiya wataƙila a ce kana aiki a Abuja ko Kaduna ko makamancin haka to kana da mata biyu ko biyu to in ka tashi kawai sai ka ɗauki wanda ka ga dama ka kai da ita la ƙuri'a za a yi sai ko in sun yi yarjejeniya su wa su in sun yarjejeniya saboda hakkin suna dama ƙuri'a akan yi ta je ga hakkin da ake tarayya da husuma ta shiga to sai a yi ƙuri'a yan babu husuma shi ke nan ba zan na za a yi ƙuri'a ba in kowace ta suka hakkin da duk sun gano suka ce a ɗaya da wancan su sun yarda kaga shi ke nan, ba wata matsala amma kowace tana da jan a ɗaya da ita to sai a yi ƙuri'a Hmm? sai a rubuta wadda za a tafi tare da ita a takarda ɗaya sauran takardu sai a dunkule takardun banza sai a kawo a ce su ɗauka in sun ka ɗauka sai a ce to kowa shi walwale duk wata walwale wannan mai rubutu wanda za a tafi da ita to ita ce za ta can kuma yanzu a koma koma a koma kula in ta koma ce da sacci shi kenan sai sai an koyi حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد عبد الواحد بن ايمن قال حدثني ابن ابي مليكه عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا خرج النبي يا كسن شيء اذا زي بتاع معناه زي بتاع ورين تفيع اقرا بين النساء زي ركو يا سكان ما تنسى فطارت القرآن لعائشه وحفصه سيرنا Aisha da Hafsa suka ci ƙwarya. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallam manzo Allah ya kasance idza kana bil layli in dare yayi Sara yakan yi tahiya ma Aisha tare da Aisha ya tahaddathu shi da hira da dare sai ya zama a radda kinan kwanan da na tunda tuju an kai ta yada sai ya zama raƙumi ne kusa ga raƙuminta suna a zozo zozo suna jira. Faƙarar Hafsa sai Hafsa ta ce, wannan wato ya motsar da kishi ga Hafsa, sai kishin ta ya motsa. Ganin wannan hira ta suke da Aisha. Sai ta Hafsa ta shirya wata dubara, ta zace ma Aisha, alatar kadinan lailata bahiri wa arkabu bahiraki ba za ki taho ba a wannan daren ki haura kumi na in haura kumi ki tawa tanzuri na wa anzuru yi kallo in yi kallo fa qalat bala a ga ta ce tau ai haka fa kibat sai hafsa ta haura kumin aisha shi kuma annabi ya ga raƙumin Aisha da daddare zai kama ta tahiya kusa da raƙumin da raƙumin ya suna hira kawai sai ya kama ta tahiya da wadda abin da raƙumin Aisha suna hira ita kuma Aisha na can gefe tana kallon ga ata ana hira da Hafsa ba da ita ba kaga Hafsa ta yi mata dubara kenan ko فجاء النبي صلى الله ila وسلم إلى Aisha. Ya يا zuwa wurin لكم Aisha. وعليه حفظة على هذه حفظة أصمعنا قدن بعائشة فسلم عليها يمت سلم ثم صار سنعيش قبل تهيا حتى نزلوها سكة صفكة أنا تهيا أنا يلها أنك كي عند زنب سوكا حتى سوكا وقتا عادته عائشة وافتقدته عائشة Aisha ta rashi annabi. Aisha ta rashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Tunda tana shirin daga ya zo wurin da yana tafiya tare da ita suna hira wanda ya saba san ba ta gashi ba. Suna can suna hira da hamsa. Falan ma na zalo lokacin da suka sauka a zango ja'ala da rijilaiha bayna al-izfiri. Sai Aisha tattahi ta turbuda wanda cikin hakin aure. izhir haqi wata kuna tana cewa ya rabbi ya ubangiji sallita alayya a karaban ka turo min kunama awayatan ko macijiya taldaku ne ta cije ni ko san mana wata shi annabi yana cewa da hafsa bai gane hafsa ta ba shina hira da ita kuma an kai masauki Aisha tana so ya gane ga wa Aisha ne ya bar wacce ya dawo ta to a sai ya gane bata samu wani dan dabaru da za ta yi ba don haka amma idan da suka sauka kunama ta cije ta ba za a zo a haɗa ma ya ce to ga Aisha kunama ta ce shi mutu tawada to ta yi gwammace ma Allah ya sa kunama ta cije ta ko maciji don annabi ya gane ba in za ka gina da ita ba hausa ta ya tawo ya dawo inda take shi shi radiyallahu al'umma. ka kuwar gima kuka kenan dan kishin da kuka ko hara kuka ba yadda ke kai ga mutum ya roƙi Allah ya sa ku nama da shi zai koma ci subhanallah wala asadi wa ana aqulu lahu shay'a dan ban iya ce mai komi ba ta kai magana ba ta ita kai annabi to ga annabi ta Aisha wannan hausa ta amma ta haifa sai kuna masu cece ta ko mace ji dole a zo a faɗa mai taho sai gano ai ba ba hafsa ba can hafsa ta ya dawo da inda take saboda kishi almuhimmu abin da a ce kasar da mu kawai ƙuri'a al-qur'an ƙuri'a wannan matsaloli na irin na kishi wanda kaga wannan abu ne mai sauki wanda kan tana kawai tantannuwa ba ta ne wani da sharri ba ko ta ne wani da sharri za gani amma in irin kila mata muna ne wa ai wacce za ta roƙa ce Allah sa can guna masu ci da goma ci ba ita ba hmm? باب المرأة تهب يومها من زوجها بضرتها وكيف يقسم ذلك بعدين mace ta ba da kwananta kyauta ga mijinta a namijinta kwananta namijinta amma ga kishiyarta watan ba kwanan kishiyarta kwanan nami namijinta kwanan da miji ta zayin take ta ba kishiyarta kyauta wa ya za a raba wannan kama mun taɓa ɗan taɓa iri ne baya-baya. Akwai bambanci tsakanin mace ta ce na ba wance kwanana ko kuma ta ce maka kai da na ba ka kwanana. In ta ce na ba ka na to kaga yanzu kai har da kwana, sai inda ka so, sai ka zaɓi inda ka so kai. Kila mata hudu gare ka, sai guda ta ce ta ba ka kwananta na yau kyauta. to yanzu cikin uku din nan sai ka zaɓi wanda aka son kwana da shi sai ka kwanne ko wace ta kuma ya halatta ga shari'a an gane amma in ta ce na ba wanke kwana na to wannan da tabba ita za a kwana ɗakin ta ko kana son ko ba ka don ita tabba kenan in kai an ka ba kwana sai inda ka yi da abinka in ko mace an ka ba kwana to wadda an ka ba kwana inda take a kwana Ina an da bambanci ko حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير عن هشام عن أبي عن عائشة أن سودة سودة بنت زمعة وهبت يومها تابا لقوانا لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يوم بيومها ويوم سودة يعني النبي kasance yana raba ma Aisha da kwananta da kwanan ita ce mace ta farko da annabi ya aura bayan rasuwa Khadija. To ta da tijanta. Saboda haka sai ta ga sani sarin kamar annabi zai sake ta. Sai ta ce mai to ita dai tana son ranar alƙiyama ta tahi cikin mata ne. Ya rabu da ita cikin mata ne kai ya sake ta amma ta yi kwanan ga Aisha. Shikenan saboda haka Aisha ita dai aka wa kwana biyu da kwananta da kwanan sauda ga ta ce ta yaya kwananta ga Aisha ba ta ce ta ba da kwananta ga Annabi ba da sai ya kwan inda gada dama ran kwananta an gane misali babu al'adli bainan nisa babu adalci tsakanin mata Walanta ah, walan tastabi'u ba za ku iya an ta'adalu bainan nisa ku daidaita tsakanin mata ba a cikin zuciya so na zuciya ila qaulihi ya zuwa cewar Allah an hakima daidaita so na zuciya bai yiwa amma adalci ga wurin shiga abinci sutura da duk wani abu da Allah ya wajabta mana haƙƙin matarka to wannan dole a yi adalci wajibi ne adalci idan ba adalci ba an yi haramun an yi zalunci amma karkata ta cikin zuciya wannan ba ka iya daidaita mutum da mutum cikin zuciyarka ko tsakanin ɗa da ɗa ko tsakanin mata da mata ko tsakanin aboki da aboki ba ka iya daidaita cikin zuciyarka to zama ɗai wannan ba ka iya ba aikin ka bane amma dai ba a karkata a tabbatun ga ita ɗai eh kire zan mutum bai kwana ɗakin mata sai guda sai dai guda kawai ko yana ba guda abinci bai ba guda abinci ko yana guda sura sai ba guda sura ko ya bambanta wacce ya mata sura kala kaza ta sama wacce ya mata ta ƙasa ko ya wa kala uku ya babba kala guda kaga zalunci karara ga shi ya bayyana ko ya ba ka abin da ka isarta ya ba ka abin da bai isarta kaga wannan haramun to malamai suka ce abinda an magana adalci ga abinda yau waje ba abinda wajibi amma abinda ba wajibi na ba min babu shi hisani to wannan maganar adalci ba ta shiga ciki ba kamar wanda malamai suka shirya wannan hadisi suka ce babu laifi wadda ta kyautata ma ka kyautata mata babu laifi ka kyautata ma ta kyautata mata ko sha'iri aka ce ko wa man ata'aka fanfa'ahu bi da'atihi kama aka, wa dalulhu ala rusuli wa man afaka fa aqibhu mu'aqabatan tanhab zaluma fala taqud ala samadi <laughs> na daga ta zuriya ne haka yace yace sarki duk wanda ya ma da haka ta amfani shi da da ya ma amma wanda ya saba maka. to ka ɗanɗana mishi kuɗaɗe. To almuhimmu dai maganar adalci a shari'a ta kan shiga ne ga wajibi, sannan kuma ko wajibi bisa ga gwargwadon tamka. Misali mutum na da mata biyu, wadda yawan ci gare ta, wadda ɗan abu ɗan kaɗan ya ishe ta. Wadda in ta ci abincin ɗari biyu ya ishe ta, wadda ta ɗari uku. To abin da adalci ka ba ka ɗari biyu ka ba ka ɗari uku, sha adalci. in ka ba wancan ɗari biyu ka ba ka ɗari biyu ba kai hanzu ba dan wakar ɗari biyu bai isar da ko bari ne ya sa misali da kunu ko ko ko kila wakar ana zo da kunun naira ɗari ta shanye shi duka ko babu suga ko ta ko kunun naira talatin ya ishe ta ka abin da zaci ka ba ka naira ɗari ka sai kunu wakar naira talatin shi hanzu ta wakar naira talatin ya ishe ta ko haka wajen sutura kila in yadi zaka tsawa wadda doguwa ta zala lala sai ka so wata yaji shidda wata ko yaji hudu sun ishe ta to kun to ka sai ka so wata yaji hudu ta ka so wata yaji shidda shi a adalci in ka so wata in ka so wata yaji hudu duk ka yi zalunci don doguwa hudu da ya sassa an gane misali ka zauna ke dan ko ga abin da ya ba akwai tamka akwai tamka misali wanka ba da lahiya iskan wanka bai mata lahiya kila a sama gare ta wanda lahiya da take to sai ka samu wata hanka za ka samu hauka in ka yaka sai a ce kaya zalunci ba sai mata lahiya kada ba kai zalunci ba to almuhimmu ana lura da kenan tamka lokaci to insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tsaya abin da makarin da daidai Allah ya bamu iko aiki da shi ya bamu lada kuskure Allah shi yayi muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka allahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام